Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a 24 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da sauraron shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masu raro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. To yau da gobe mai sa amara amarya. Alabashi daga baya a ba ta haƙuri. Halin yau da gobe ne kan sa mutum neman bashi wanda Hausawa kan ce hanji ne yana cikin kowa, kuma ma'aurata ma sukan taɓa bashi tsakaninsu. To sai dai hakan ana wanyewa lafiya kuwa? Kuma yaya yakan kasance tsakanin ma'auratan idan sun karɓa bashin? Kamar yadda kowa ya sani dai, zamantakewar yau da kullum ita ke haddasa bashi a tsakanin mutane. Sa'an nan yadda da aminci ke sa bashi ya shiga tsakani din alabashi daga baya a dawo da bashin idan lokaci ya yi. To sai dai lokuta da dama bashi a tsakanin ma'aurata mata da miji yakan zama abu ne mai wahalar sha'ani duk da wasu na kallon bashi a matsayin taimako. amma wasu ma'auratan ba sa amincewa da junansu akan batun bashi. To sau da yawa mata kan ɓoye mazajensu dama da suke da ita na basu bashi duk kuwa irin buƙatar da mazan suka zo da shi domin neman bashin. Wasu matan ko da kuwa sun baiwa mazan bashi sukan ɓoye mazan ne cewa ba kuɗinsu ba ne arowa suka yi don gudun ɓacin rana. su ma a nasu ɓangaren wasu mazan ba kasafai sukan bayar da bashi ga matansu ba ko da kuwa matan na cikin buƙatar bashin yin wata sana'a ko kuma biyan makaranta Wannan rashin amincewa na bashi tsakanin mata da miji wasu na ganin bai rasa rasaba da rashin cikakkiyar yarda da dawowa da bashin ba tare da samun wata matsala a tsakani ba. walau daga bangaren miji ko matar domin idan an bayar a wani lokacin abin na zama kamar an aiki bawa garinsu to ga tattauna da muka yi da wasu matan akan matsayinsu kan bashi tsakanin ma'auratan A cikin ajin namu yau muna tare da matar za mu tattauna game da maganan bashi. To ba yana nufin karɓan bashi irin wanda gwamnatin tarayya take rarrabawa jama'a ba yanzu da muke gani a kafafen sada zumunta. Ina magana ne akan bashi tsakanin ma'aurata. Shin anya ana biya kuwa? Wai shin menene ma halacci ko kuma yiwuwar cin bashi tsakanin ma'auratan? A cikin ajin namu akwai malama Karimatu Ma'azu Abdulsalam Juwairiya Kabir da kuma Hawa Abdullahi Karage. barkanku da shigowa. To bashi, an ce bashi wai da <laughs> cikin hanji ne eh, yana cikin kowa. To menene ribar mu a bashin nan bar an tambaya shan tsakanin ma'aurata akwai bashi wato ma'ana rance na kuɗi tsakanin su. To assalamu alaikum rahmatullah. Tsakanin ma'aurata akwai bashi kuma ya inganta a yi bashin amma idan muka duba a wannan zamanin ya ake yin bashin wani idan ya ci kamar ya ci gadon gidansu ah. ba zai bayar ba sai ya riƙe mm. a tunanin shi kawai to ai kuɗin matata ce kuma kila in sana'a take ba fashi ya bada jarin ba amma in ya ci ba shi da burin biya ba ma zai biya ba bai da niyan biya gobe kuma ke in kina so ko ki saro kaya ko ki kara yin wani hidiman ina kuɗi babu da haka ne sai mu ma mata muka ce to mun gadon halayen maza yanzu bari muka raka ya bakin aljihunmu kina da dubu ɗari idan ce dan Allah ina ki samo min dubu goma ki ce dubu goma a wannan zamanin sai a ce gaskiya akwai wahala dan Allah dai tun Allah inda inda za a yi to bari mm. in ka fita zan je in dubo idan ta fuskanci in ta an so a wajen yana biya mm. kafin ya dawo sai a fito da dubu goma a faka ta a gefe kaga sai da na je gida biyar a <laughs> na shida sannan na samo dubu goma nan idan ko ta fuskanci ma in ya ci ko na makwabtan ma ba biya zai bi ce mm. ai gida na biyar in gaya maka sai dai na gaji da wahala na dawo in ga gari ba kuɗi kowa yana ta kan shi wato dai kin dai koyawa mata sarrafa yadda za su yadda za su kama da bashi malama juwairiya shi wannan bashi ana korafi musamman daga bangaren maza sukan ce ku mata idan kwa ba da bashi to bashin kwahihuwa take yi me gaskiyan al'amarin nan gaskiya ko ni kaina ina ba da bashin malama wace ba bashi mai gida ba mai gida na bashi amma malama in na bashi mm. gaskiya sai dai da kwana-kwana da kolokolo in na yarba ke karba bina. To. Da ya za nuna mishi ina nuna mishi wa malama ni ne a juna ya fito eh. na bashi gaskiya kamar an raba gado kawai shi kenan kuran wala ba shi na idan ana biyan shi a ta kuma an yafe ko idan domin Allah amma ban tunani wai za a biya min a biya na ɗaya yadda na ɗauka na bayar a dunkulo abu na a bayan in ma za mu malama wala gutsul gutsul gutsul gutsul haka nan kullun zai tafi a wulakance sai na yi da gaske wani kuma ma a biya na abin da za a biya ni kawai raguwa ne sai dai to bashin nan an ce hanji ne kuma na ga bangare biyun nan ma duk suna karban bashin nan hawa'u in shi namijin shi yake karba ko matan bakwa karba a wurin namiji eh ana karba amma fa wurin biya ne yawanci suna ganin ana ganin kamar dukiyar namiji ai na gida ne ga baki daya to shi yake sanyawa daga cikin matan yawanci ba su san biya amma ai ba laifi ba ne kamar kina sana'a ko kina da larura ki ce mai gida a cikin abin da Allah ya baka arziki da in fita wajen in tona mana asiri ka ranta mun mana mm. kuma da za ta yi halacci ta bayar hakan shine daidai to amma kukan yi haka akan eh, biya din eh yawanci ba a biya amma masu biyan gaskiya sun yi karanci mm. yawanci ba a biya to kuma hakan shi ke sanyawa mazan masu ma ya zama ba sa biya ba sa iya bada rancen bashin su kuma mazan abin da ya sanya matan yawanci abin da ya sanya ba su son biya ma idan su ma suka karɓi na matan ba su son biya Suna ganin ai ko da kina sana'a masu gani suke cewa ai daga kuɗin su kika samu kika ƙara kika yi jari. To ba gaskiya bane? Wani zubin ba gaskiya bane gaskiyar magana. Misali to in kaddara sana'a kike yi kila kina aiki ta har ta hanyar albashi kika samu kika ja jari. Mm. To amma har yanzu a gullun shi namiji fa gani yake idan kina sana'a to fa kuɗin sa ne kawai kike juyawa. In ya karɓi bashin abin da ya sa ya bai iya bayarwa gani yake kawai fa nashi ne. ke din mata shi ce don haka abin da yake yawa ke din mata shi ce kuma kai da kaya ai mallakar wuya ne mm, abin buras ma na buras ne to shi yake janyawa yake janyowa mazan gaskiya ba su biya akwai wani lokaci kuma da zaki ga bayan kun ba mazajen ku bashi bashin nan yakan haihu ma'ana kila za ku iya sa mishi sun ce kukan yi masa dabaru sun san sun biya bashin nan amma ku ta kirkiran cewa akwai saura ma'ana kenan ba su biya kamar yadda ita zuwairiya take cewa saboda wani lokaci namijin ba zai dunkula ya mika ya ce to yana na karbi dubu ɗari ga dubu ɗarin ki ba zai yi gutsi gutsi ne kukan yi amfani da wannan daman wurin sa kuɗin ya dinga haihuwa ya da jikoki. Haka ne gaskiya da gaske wannan ɗabi'a mace da mata ba zan ɓoye ba. To wayo ne ko eh, menene? Ba wayo ba ne dama wani hidiman gidan kina so a baki ɗan lallin nan ɗan kitsan nan duka an ki ba da kuɗi. Mm. Na je na an so maka bashin aran dubu ɗari. Ka dunkula kuɗi dubu ɗari ka bayar a je a kai ma inda aka je aka an so ka ki bayarwa. Mm. Gobe ya ka bada dubu ishirin gata ka bada dubu ishirin dama kuma a zamantakewa na fahimci kana da mantuwa. Yau ka bada dubu ishirin aje a kai gobe ka bada ashirin jibi ka bada ashirin shekarun sittin kenan in ce ka manta fa arba'in ka bayar ka tana so biyu ka bayar in yace so oke na tuna ai lokacin ka tuna ba ka ce ai abu kaza da abu kaza ba ko na ci wallahi ban ci haram ba malama Fatima dalili shine a gidan kuɗin yake karewa a gindin su eh, idan kika samu ma mijin ma da in yi ansa koda da kaɗan da kaɗan din zai iya bayarwa har ma ki ma samu ke ma ki shigar da wata hidiman a cikin wata hidiman ba. Ah, to ba laifi har godewa ma za ki iya ma ce ki ciwo bashin to eh mana to ai wata dama hanyar kake nema. to kuma sai ka zo ka samu hanyar shi na sai a ce a yi amfani da dama ko sisi bai addinin musulunci mu dai ai ya tana dama cewa in namiji yana bada abinci bai isa ba in ya fita ya bar kofa a buɗe ki kara in dai iyan wanda za ku ci mm. to idan ko na bashi bashin dubu ɗari zan iya ansan ɗari da arba'in ko ɗari da talatin ko ah, ah, ah. sama a hannun shi to a gidan za mu cinye a gidan za mu cinye idan kuma na ansa ma na kara antibinta na ja jari, wata rana da in je in aro mishi a waje asirin mu ya toni ba sai mu ci bashin mu a cikin gida ba ya ansa kin ga an samu daga gare shi an kara ɗan haɓaka kasuwanci tunda wani in ya fahimci ma wallahi kina da kuɗin ba zai taɓa zaman lafiya ba kullum ba un fataha kullum ba un fataha ba zai taɓa yadda a ranta ka kuɗin magi a ranta ka kuɗin magi kuma kin san abin da zai baki haushi da ɗabi'an mazaje wannan ɗabi'un su ne kin san ɗabi'un mazan su kuma mm. suna da wata ɗabi'a duka namiji yana da irin ire-iren wa'innan ɗabi'a faɗa mana yanda idan suka ci bashi ba sa son biya sai su dinga haɗa maka rai sai su dinga haɗa rai da kin zo mm. da kuna zaman lafiya hira a falo falo da komai da komai mm. daga ran da aka ci bashin sai a daina hira da ki da kin zo tunanin shi zaki sako maganan kuɗin ne to mm. don haka sai canza in za a yi hira da ke sai a canza in na awa uku kuke nan da na yace bacci yake to amma an ce wani <laughs> lokaci ma eh an ce wani lokaci ma kuna da wani ɗabi'a wai idan suka karɓi bashin naku idan za ku yi kawo musu abinci bismillah talatin dina dubu talatin sai wai sai ki au abin da ya zo wai dan ki tana mishi da cewa ya karba miki dubu talatin rance wai har waka kuke yi na tsakar gida na daka ku dinga saka kalmomin kuna hana su sakat wani ma ko bacci baya iya in ya karba bashin matarsa eh idan hakan ya baka haushi nan gaba ka kakan sai ka je ka ci bashi a inda yake ba za a dame ka ba kuma kila ana iya manta wanda na san hakan ba mai yiwuwa ba ne. baiwar Allah babu rufin asiri tsakanin miji da mata. babban rufin asiri shine in ka karba ka dawo da su saboda a ci gaba da juya nan yau in ka karbi dubu ashirin ta yiwu nan gaba in ka zo arba'in kake nema to in ba a juya sai za su haihu. kina nufin da kuɗin mata ba a ci kenan. A'a ba ba a ci ba mana ke ma kamar yadda yar uwa ta ce maganar lalli maganar gyaran jiki da sauransu to ai su mazan yanzu suna da wani abu ne idan suka karbi ka suna jin cewa fa nasin ne kamar yadda na faɗa a baya lalle suna jin cewa kuɗin su ne so shi sanya in ba wai kin dinga bismillah zaki aje abinci kina dubu talatin ko kuma kina eh, eh to ba kina yawan tunatarwa ba gaskiya da yawa in sun dubu talatin din nan Allah da kya magana sama da magana sama da talatin sama da baki samu kwabo talatin ba to shi ya sanya sai ana yawan tunawa sai su dinga miki nuna miki cewa ai su suna da mantuwa kuma haka ba hakan bane a zahirin gaskiya kwakwalwarsa tana ja suna sane cewa sun karbi kusan karbi kuɗin naki to amma da nacin dama mace mai naci ta ta fi hikimar karban abu a hannun miji musamman na bangaren bashi in kika yi shiru to shikenan fa ke ma ki ji shiru misali kuɗi zai shigo har ya zo ya wuce sai a ce a da kin sani ke ma lokacin da nake nake da shi da lokacin ki kai magana mm, da sai a baki eh ke ce miki tuna min ba laifin ki ne sai laifin ya dare miki ke kuma kila kina alkunya kina ci. ba kya yin magana to amma inda za ki iya yin hakan kila a samu nasara a haka. To yanzu wani hanya za mu burin ganin cewa tunda dai dole sai an ci bashi tunda an ci bashi hanji ne yana cikin kuwa wani hanyoyi za mu bi musamman a gidaje don dai bashin nan in an ci shi ana yi ne don rufin asiri kai wani lokaci ma ai ana yi ne don cefa ne ko ana karban bashin nan ne a muku kishiya ne da shi. ana karban bashin ku a ce ayi muku kisha balle a ce saboda shi ne ba za ku bada ba yanzu abu biyu ne mm. kika yi magana akai mm. shin ana cin bashi ne ko ku a maka kishiya ko kuma a rufin asiri eh, ne tsakanin mace da namiji mm. to idan bukatan gida ne rufin asiri tsakanin mace da namiji to sai a tare a majuna adalci idan ka ansa kuma kai alkawari to lokacin biya na yi sai ka ɗauka ka biya idan babu sai ka bada haƙuri wancan ina sana da kuɗin ki domin mu mata muna son haka wancan ina sana da kuɗin ki amma kuɗin ne bai zo ba amma in ya zo zan baki to kowa a baki ba ki jikin ɗan ji daɗi mm. amma kamar yadda na faɗa a ɗazun idan kina bi ya zo yana har haɗa rai sai kiga cewa ai dama dan kuɗin ne to in dai kuɗin ne yake har sa ka haɗa rai gobe in ka zo ko za ka mutu ba zan baka bashi ba ka je can ka nema domin kar ma ka zo ka haɗa marai sannan a ran kuɗin ka a maka kishi kishiya da ita da yawa ah, maza suna yin haka amma ba zai nuna ba matan kuke tsoro ba zai nuna ba sai an kawo ta kiji kwatsan kullun zai rika kiran miki babu babu babu kuma ke ne ranta na magi ranta na gishiri ko da ba da kuɗin ki aka yi miki kishiyan ba amma an sha ki ranta saboda ba kuɗi ya yi ji wa'incan kuɗin sai a zo a ce miki rana ita yau daura aure ki yi hakuri a kaddarar rayuwa ta ce akwai aure da ba aure a kaddarar rayuwa na wallahi da ban aure da saboda haka ki yi hakuri to kenan a babun a wuri na take ni ne yar cin bashi kai kuma kuɗin ka dan dauko mata dan haka shi yasa gaba ɗaya mata sun dau seti jama'a wai duk saboda dai namiji zai karɓo bashi har sai an mishi zargin zai yi kishiya to mm. akwai wani hanya da zamu bi saboda mu sauwaka wa juna ko dai za a daina ne tunda dai ku ko dai ku sa riba a ciki ko kuma idan ku kuka ci ku yi mursisi ku yi shiru ku kibiya za a ci gaba to a daina sa zargin kishiya ne kawai ta to an daina an daina amma to abin da su kawai shine su gyara shine bayani an mun ba da bashi a kokari a biya mana shawara a nan shine duk namijin da yake so a rinka bashi bashi to ya tabbatar da dama shine ya ba da uwar kuɗin jari to a duk lokacin da ya ga cewa kuma jari ya yi ƙasa ma har yana da niyyar cewa ya ci bashin bai biya ba mm. kin ga ba za ta ji haushi ba ko da ya yi magana zai yi ji tana ta to ai mai gida kai ne ka karbi jarin ah. rabin jarin yana hannun ka ka manta ranar karan cika za kuma sannan wasu abubuwan ana yi a cikin gida shi yasa jarin na ya kasa to in kun ji mata suna yin haka zai yi kyau a ce ku kara musu karfin jarin saboda nan gaba an a zauna lafiya su kuma an kun dawo kun zo karban bashi sai ku samu a sau da dama bashi yakan jawo matsala a tsakanin ma'aurata musamman ma ni na fi tafiya a kan namiji mai karban bashin matarsa mm. yawanci gaskiya haka yakan kawo reni a tsakanin ma'aurata ɗaya kenan banda wannan ma kuma akwai maza masu fushi a haka nan kai ke da shi kawai abu bai haɗa ku ba tsakaninku amma a sanadin wannan ya ci bashin naki ke ba zai baki fuskar ma ki tambaya ba ko kuma in kin tambaya wannan sanadi sai ya zama tashin hankali wanda ya yakan ya jawo eh, yakan jawo har yakan jawo har akai ga saki to kin ga me gari ya waya daga bashi an zo maganar zaman aure ai maganar zaman auratayya ba maganar bashi ko wani abu amma rufin asiri ne to in har ka fuskanci cewa mijinka kai mai irin wannan ne masu daddaura fuska a mm. lokacin da suka kalli cewa wani haske na karban albashi ko kuma sun samu riba a kasuwancin shi ko abu mai kama da haka sai kaga suna eh to duk da namiji ya ji ya dan shake su to sai kiga shi ma ya shigo gidan a shake zai shigo miki dan karki tambaya kar ma ki zo miki da lissafin ai an ranta mishi kaza ai an yi kaza ko an yi kaza to ranar sai kiga yana ciccije miki kamar tsohuwar mota. To madalla jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu dan je hutun rabin lokaci ku dan shakata da wannan. soyayya da dama a kansu za a yi gurguzu dama da hauni ba sa tarayya sai dai a bangaren maza sun bayyana yadda al'amarin karɓar bashin ke juya zuwa wani abu daban ciki kuwa har da kwashewa mijin kafa ni dai abin da na fahimta ko abin da na sani namiji ya ba matan shi bashi yawanci dai ba a masa kallon a matsayin bashi sai dai idan ya kasance wani abu ne na muhimmi watakila ta ansani da sunan wata 'yar uwarta ko wata dan uwanta haka ka kalle shi a bashi sai kuma bashi wanda wanda mace ke ba mijinta a wannan bashi gaskiya ko ka ko ka so bashi ne wanda yana da kyau ka biya sai dai dama ba a tsammanin cewa za ka biya shi gaba ɗaya ko kuma a lokaci ɗaya akan so ni dama ya zamanto ko da lokaci da ta nema wani abu kana iya bata wanda kai ma wata ran ka ƙara zuwa kuma kara neman bashin zaka samu a wurinta. To kana nufin kenan su matan idan kun ba su bashi shine ba bashi ba sun cike na amma an ku kuka karba sai an biya. Da mafi yawancin lokaci idan ko ba shi ka ba matanka idan ta zo ta yi lissafin wani abubuwa wanda baka san su ba sai ga ma kai ake bi ba shi to ya fi mama ya maka ma alheri ka ishu ka hakuri ka kyale ta kawai ka bar mata kawai a matsayin dan mafi yawanci idan ka ba mace bashi in Allah idan ka zo tambaya in ta maka lissafin wasu abubuwan gida sai kaga kai ma ake bi bashi To Faisal bashin nan a ce hanji ne kuma musamman ga ma'aurata da suka fi kowa kusa mm. wani lokaci akan ba da rancen nan ne saboda lura ne ta samu. Mm. Shin za ka iya ba mata ka bashi? Warai zan iya ba ta ina ma ba su. To ya ake wanyewa? Ta wani lokacin ana mai domin wani abu daga ciki wani lokacin kuma dole sai da yin yafi. Kamar yaya wani abu? Eh wani abu wani kasa wani kaso daga ciki za a ce mu ai kai ma din ina ban ka ah, bashi. Lokaci kaza na ranta maka yawwa. <laughs> kai ma lokaci kaza na eh. ranta ma an sai a shani ko an sai kaza ko an sai wani abu eh. in gas ya kare lokacin da baka nan kai tafiya gas ya kare saboda haka na ranta ma an sai gawayi wance gidan makwata an shi gawayi ko an sai kaza an sai kaza da sauransu yanzu ma nike banka ciko da haka sai kawo min ciko awo haka ake yawon kamar yadda abokin tattaunawa kai ce wani lokaci kai ma zaka ji kamar kai ake bi bashi kwarai da kai da kudinka. ka kai da kuɗinka ba fa amma an dawo kai ake neman ciko mm. kudin ma da ka bada ana cewa ba su isa ba wanda ake bin kamar yanin ninka abin da kai ka bada da to da misali dai kamar kuna faɗin kamar matan suna muku eh, wayo da yaudara kenan idan suka ruwa shi to ai hanyar su ce wannan ta samu wani sayin. To amma a wani bangaren kuma ko kuke karban bashin a wurin matan mm. kuma sukan yi koken cewa ba kwa son biya ko kuma an za ku biya da kaɗan kaɗan kuke biya su ba sa gane inda kuɗin su yake shiga gaskiya wani yana biya wasu kuma ba su biya muna jaraba wani sa'in muna badawa saboda wani sa'in ka batan gobe in Allah ya kai wani sa'in ma kai naka ne ake dan ɗauka ana ɗan tsakura tsakura ana ajiwa Da ran da ya zama cewar baka da shi za ta ce ai taron ta ma ta yi kaza mm. ta sai kaza ta yi kaza daga baya sai ka maida mata in ka maida sai ta kara ajiwa mm-hmm. wata kuma yawwa na mu tunanin wasu wata kuma tana da abin da take yi nasu can na mata to ta san dabarun da take yi dai amma dai mukan maida musu dai gaskiya wasu suna maida wasu ba su maida to a dan za mu magana to na bai daya wato hmm. general kenan shin a ganin ku bashi tsakanin ma'auratan a ci gaba da yi ko kuwa tunda yana kawo akwai sai matsaloli da sukan taso a bar shi kawai ai gaskiya abu ne wannan bashi aiki kamar zamantakewa ne sai dai an daina zamantakewa ne za a daina bashi taimakekeniya ne so wannan al'amari ne wanda dama shi kuma taimakekeniwa taimake ne taimake ka al'amari ne wanda dama shi yake kawo daɗin zama mm, mm. ai wani bashin ma daɗin zama ne inda ba daɗin zama ba za a ba da bashi in faɗa kake da matanka ai ba za ta baka bashi wataƙila kai ne in kana faɗa da ita dole ka bata tunda wani lokacin al'amari ne na da ya shafi rayuwanta kuma kai ma rayuwanta kulawar shi na hannunka. Ismail dai ya ce wai ya kamata a ci gaba to Faisal kana ganin a ci gaba din kuma a ci gaba ya kamata indai ana tare da mu kun ce suna muku runtu a a ci gaban ai ya kamata kamar bayanin da yayi ai abu ne ai bashi hanji ana taimaka ne ai taimake ni in taimake ka ne ai hmm. yawa hanji ne yana kan kowa yanzu ai ba wanda ba bashi sai daidai ku yanzu tana bin ka bashi wani ba matsala bane kai ma ka samu sai ka maida mata ko dan ihsani ka samu kai ma sai kara mata akan abin da ta ce tana bin ka misali ta ce ina bin ka dubu biyu da wani abu wani lokacin ma ana bin ka dubu ɗaya sai a ce ma dubu uku ne ta haihu eh, yawwa akwai interest ai wani lokacin kuma za ka zo a ce ai na an shiga wayi gidan wance na ɗari biyu in ka je a ah, wani abokin yaran na ida ana wani rikici na liko na ce ha me ke faru ha ah, wai kaji baiwa Allah na ta ce mun ta an shiga na ɗari bakwai sai na je na tabi mata na ita ce mai ɗari biyu ne aka ansa sai ta fito na tana ta zagi ai ya akai ni ba ruwana ni ba zan cika miki ba kaza na ce mace a haka ka damu da ko dubu ɗaya ba ta ne da ko dubu ɗaya ba ta ya tafi hmm. yana da danci to abin da ake masa kenan wallace jassa su ai baka tsananta bincike akan wannan aiki wannan shine yawwa su wannan shine dan hanyar su dai wanda ake dan samu ana dan kwana-kwana nan dai yawwa amma kace zaka takura abin ba zai zo ba ka yi haƙuri kawai da abin ya riga zama ka tace tana bin ka ɗari biyu ba ta ɗari biyar wannan ai ta taimake ka ko dan wani yadda take ma da wannan abin wasu mazan kuma su ke ja wani in ka ci bashin nata biyan abin yana gagara. Ismail wani lokaci maganan bashin na yakan kai ga an samu ma saɓani tsakanin mazajen. Hmm. Ya kai ga wani idan ya ci bashin ta mishi karo wato ya ci da yawa mm-hmm. idan ta tambaya sai ka ga har ya janye faɗan da har aure ma yakan samu arabu mm-hmm. a ta dalilin bashi mm-hmm. bayan kuma ka nuna cewa a cika ba abu mai kyau ne tsakanin ma'aurata ni a fahimta ne da na kalli bashi tsakanin ma'aurata shine taimake ni in taimake ka wani lokaci Uh, maza sukan mayar da shi cin mutunci mata ma kan mayar da shi cin mutunci a duk lokacin da aka samu mace tana goranta ma miji akan irin wannan al'amarin to ya zama cin mutunci so ko ta dame shi a kan wani lokaci zaki ga zaki samu labarin mijinki ya samu dubu ɗari watakila a cikin dubu ɗarin nan ban da keke bashin da ake bin shi watakila a waje kawai ana bin shi dubu tamanin ko ma dubu ɗarin ko abin da ya fi haka so wani lokaci dole zai duba aiki kuna tare ki yi haƙuri wa'incin su ne za su iya dama ana tsammanin cewa ki ne za ki iya rufa mai asiri sai ce to bari biya wasu kuma dole fa sai ya dawo ya ce fa ne a gina. to in ka samu aka samu irin haka sai ka samu mace ta nuna ai ita ka raina ta ai ita kana cin mata mutunci ai ita gari ita kuɗin ta ba kuɗi ba ne, sai abin kuma ya zama rashin mutunci to kin ga da abu ya juya ya zama irin haka sai ka ga abu ya shafi aure mm. saboda ya zama cin mutunci ya zama rashin girmamawa kuma maimakon ya zama abin in taimaki kaɗan ya zama abin cin mutunci to da gori ka ga ba abin da namiji ya tsana a rayuwa mm. irin gori saboda shi namiji mutum ne wanda Allah dama ya yi shi mai girma tunda shi ne mai girma a ki mm. kuma ya kamata ki girmama shi kuma gori kaskanci ko ki baki so a miki gori ballantana so dole ne yan eh, mace da mata ya zama tuce ko da bashi ne ai akwai hikima ai akwai iya magana akwai iya zance kuma akwai fahimta su ma mazan wani lokaci boye boye mutum ba zai fito faɗa mata na samu fa kaza amma gaskiya ki haƙuri ga kuɗin da ake bi na a wuri kaza gaskiya ba zan iya baki ba ki haƙuri dan za mu ci ba ne wa'incan kuma kin gana waje ne wannan fahimtar wasu matan kuma ko kayi bayanin ma ba su ganewa abin da Allah da ya gyara mana gaba daya Hajiya Khadija Sa'ad Muhammad ƙwararriyar mai ba da shawara kan harkar auratayya ta yi tsokaci akan lamarin nan. Gaskiya game da batun bashi tsakanin ma'aurata ana samun matsaloli da dama bangaren namijin ne bangaren mace din ne duka ana samu. So amma a shawarce idan ana so a samu kyakkyawan zamantakewa duk da kasancewa addinance babu laifi ana iya yi mu dai a shawara muna badawa idan namiji yana neman rance gara ya fita can waje ya je ya nemi rancen shi ita ma mace idan tana neman rance ta fita can waje ta je ta yi rance ya kasance tsakanin miji da mata babu wani maganan bashi in dai maganan kuɗi ya shiga to kyauta ne alkhairi ne sadaka ne nuna soyayya ne saboda yana kawo matsaloli da yawa a zamantakewa musamman bangaren mata namiji zai iya ba mace rancen kuɗi ba tare da ya damu ba wata ba za ta biya ba ta ma cinye kenan amma ita ranar da shi ya karba a wurinta to in ba a yi wasa ba gaba ɗaya danginta sai sun ji labarin cewa fa ya ranci kuɗi to kuma wannan rancen baya haifar da ɗa mai ido domin ita rinka mita kenan ta dinga maimaitawa ya karba kuɗi wata ma har zaka tana kira cewa ai da yake mugu ne da ya ga kuɗi a hannuna sai ya sayan da zai yi ya karɓa ku kuma mazaje a matsayin ku na magidanta kuma ina ƙara baku shawara domin mutuncin ku ya ci gaba duk wani abu da yake na mace ne ku yi ƙoƙari ku kau da ku daga kai in ma bashi in ma kyauta in ma bati na 'yan zamani wai in dai ba wai ita ba ce yau ta ga dama ta ce baban wane ko wane saboda soyayya na siyan maka kaza ko kuma baban wane yau ga dubu biyu na me kyauta ne maka kawai yau na ji a zuciya na ina so ma to wannan sai ka karba amma mace ta cika maka cifa ne mace ta duk ku yi kokari ku rage kullum ina fi jan hankali namiji abin da Allah ya hore maka ka kawo in kana son girman ka ya dore ko garin kwaki ne Allah ya hore ma ka siyo ka kawo kai ko fara da mai ne ka siyo ka kawo ka ce yau ga abin da Allah ya hore kuma ka tabbatar nakan na aka yi ko da kuwa tana da gonan kaji da zabi so idan ya kasance kai rayuwarka kullun sai dai ka ce ma mace ranta min in ta ce ina so a min kaza ka ce kiranta zan baki kiranta ita na nan da dan littafin ta tana rubutu ranar da aka karanto maka bill din bashin ka sai namiji ya ce shi ya tsalle ya ce bai san wannan zancen ba in an ce dubu ɗari ake bin ka ya ce shi wallahi bai karba dubu ɗaya yaushe ce ya manta ranta min ki ba su hajiya kuɗin mota ranta min ki sai ma yara suwiti. ranta min ki kaza duk tana rubutu in aka zo sai ya ce shi ba zai iya ba dubu ashirin zai iya bata kun ga za ta ji zafi za ta ga cewa a cikin dubu ɗari ka bata dubu ashirin sauran tamanin ɗin shi kenan ka cinye a banza to sai ya zama mace ta kullaci wannan a cikin zuciyarta za ta ce to gobe za ka dawo neman rance ni ma ba zan bada ba ko kuma sai ta sa ka a cikin bakin ta a matsayin ka na mugu to wanda kuma irin wannan ba shi da daɗi kuma ya kamata ya zama maza kun kama girman ku kun kiyaye daga wannan abin da aka tambaye ka baka da shi a yi haƙuri ran da aka samu a yi shikenan za a zauna lafiya. To masu sauraro iyakacin abin da muke ɗauke da shi kenan wannan makon Ni Binta Ibrahim ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. To masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin wakiliyar mu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da shirin